addu'a ta ɗari biyu da sittin da hudu inda afdalar du'a'i mafi falalan addu'a alhamdulillahi wa afdalar zikiri la ilaha illallah mafi falalan addu'a faɗi alhamdulillah